yau laraba ɗaya ga watan jimadal ula hijar Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan mac shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alfarko bainal firak wa bayanu firkatin najiya minhum a ƙa'idu firkul islamiyya a ƙa'idu firkatul islamiyya wa ara'i kibari a'lamiha na Abu Mansurin Abdulkahir bin Tahir bin Muhammad al-Baghdadi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba Malam yana kan yi mana bayani akan shi'a hishamiyya su waɗannan 'yan shi'a hishamiyya ɗaya daga cikin karkasuwan imamiyya ne wanda suke da abubuwan ban mamaki masu yawan gaske wanda maganganun da yake faɗi akan Allah da wasu abubuwa na addini da suka shafi ilmomin Allah da siffofin shi to 'yan shi'a gaba ɗaya sun ƙudurce wannan kuma kan haka suke to malai yace waza ama annahu shi Hisham ɗin malamin nasu jagoransu wanda ake danganta wannan ƙungiya da shi yariya cewa annahu wai shi Allah maɗaukakin sarki alimal ashiya ya san abubuwa ne ba da allam ya kun aliman biha bi ilimin wanda da bai san su ba yanzu da Allah bai san wannan menene ba kun gane wannan daga baya ne sai Allah ya sani kun ga yanzu wannan kai tsaye ana danganta jahilci zuwa ga Allah kenan akwai lokacin da ilimi yake siffa na Allah akwai lokacin da ba siffa ba ne na Allah kuma wannan aƙidan tashi sai ta kusa da aƙidan mu'tazila da suke cewa al'amari unuf ne gaba ɗaya wai daga baya ne Allah yake sanin abubuwa da wannan za ku fahimci maganar da malamai ke cewa dama su ‘yan bid'a suna da zumunci a tsakaninsu kun fahimci wannan da kyau ku? ku ji fa wai Allah maɗaukin sarki bai san abubuwa ba tun farko wai sai daga baya ne ya samu ilimi a kai kuma wannan shi ne 'yan shi'a baki ɗaya wannan shi ne bada'u kun gane ko wai da Allah maɗaukin sarki ya yarda da sahabbai ne ya yabe su ya jinjina musu amma daga baya bai san za su canza ba suna canzawa sai ce wai to na ma fasa kun fahimci wannan da kyau ko aqidan bada'u ce da aqidan unuf na mu'tazila sai ta dawo shi za suna da alaƙa ma junansu wajen irin waɗannan miyagun aƙidan Allah ya kiyaye wa annal ilma sifatun lahu sai suka ce kaga ilimi siffa ne na Allah laysad hiya huwa amma ilimin ba yatin ba shine Allah ba in ka ce Allah na da siffan ilimi tindini to kenan ilimin ma Allah ne sai a ce a siffan shi ne tun da yake haka yake yanzu hancinka ba siffanka ba ne akwai lokacin da aka haife ka ba ka da hanci kun ga wannan da kyau ku ba tun da kake kana da hanci ba to misalin ma ya fi haka shi Allah tuntuni yana da ilimin shi Allah bai taba jahiltar wani abu ba to su sai suke cewa lalle ilimi siffa ne na Allah amma ba wai ilimin na ɗamfara da Allah tuntuni bane wala ghairuhu kuma ilimi ba wani abu ne daban wanda yake ga ilimi daban ga Allah daban ba wala ba'dhu kuma ba wani yanki ne na Allah ba shi yasa da haka suke irin wannan shirman sai a ce ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba tambaya anan akwai a akan wannan da ya tabbatar da wannan maganar ba nasi to saboda haka bai halatta ɗauko a danganta mu Allah ba da haka muke samun matsala da ƙungiyoyi na batattu irin waɗannan mu za mu ce duk abin da mutum zai faɗa wanda yake da alaƙa da Allah da ayyukan Allah da siffofin Allah to ya kawo nasi in bai da nasi ya shiru kawai kun gano wannan da kyau ku yanzu waɗannan maganganun da ya kwaso ya zo ya kwasa sai ya faɗe su a haka yanzu ka tambaye shi akwai nasi a kai sai da komo irin wannan ba kaza ba kaza ba lau kana kaza zuma an ya kona kaza wa in kana kaza fala budda an ya kona nan shirme wanda ya ga yana suke ma Allah madaukin sarki Aƙidan suna danganta jahilci zuwa ga Allah aƙidan bada'u ce aka zo da ita da wani salo na daban domin nan gaban aka ce maka a cikin alkur'ani Allah ya faɗi kaza sai kuma ka ji limamai sun faɗi saɓanin haka in ka ja aya sai a ce da Allah maɗaukin sarki abin da ya sani kenan wancan abin da ka ji ya faɗa to zuwa yanzu kuma Allah bai san wannan abin ba sai daga baya ya sani saboda haka an canza wannan sai ka ce to ina ayan da ta zo da canjin sai a ce Allah ya gaya ma imamai ina fatan mun gane wannan kawai shine salon addini qala yace wala yuqalu li ilmihi innahu qadimun wai ba za a ce ma ilimin Allah tuni Allah yake da ilimi ba wala muhdath sannan ko ba za a ce ilimin daga baya ya same shi ba kun gane ilimin Allah ba wai tuntuni ke da ilimin ba kuma ba za a ce daga baya ya samu wato me za a ce wannan shine irin tauhidin da ake cewa a da kada kai karatun tauhidi da yawa don za ka waye gari ka ce ba Allah ko kun gane jama irin wannan kafirci ne yake koya mutane dole su waye gari su ce ko ba Allah annahu sifatun yace domin ilimi siffa ne waza ama annahu sifatun la safu, sai shi Hisham ya riya cewa ilimin Allah sifa ne da ba a siffanta Allah da shi kun gano wannan da kyau ko dole ka ce Allah na da ilimi kuma siffan shi ne amma karka siffanta shi da cewa mai ilimi ne tuntun ya san kowa ya san komi yanzu mu da mu kafin Allah maɗaukin sarki ya halici duniya da shekara dubu hamsin ya tsara duk abu duniya ya riga ya san kowa ya san komi ya kiyaye kowa da komi amma su su ba fa haka bane duniyan nan kawai tana faruwa ne yanzu in tafasa ta tsoro Allah yana nan yana kallo to tafasa ne ko yawan rai ne in ya girma ya zama tafasa sai ce la tafasa ce kun gano wannan da kyau yanzu in manomi ya tafi gona ya je shuka yana sa ran da za su fito ko bai san inda zai fito bai san inda ba zai fito ba wai haka Allah ma in ya banya ta fito sai Allah ce la kaga can ya fito nan kuma bai fito ba wai da wai shi bai san zai fito bai san ba zai fito ba kun gano wannan da kyau ko haka ba suke siffanta Allah in mace ta samu ciki to wai Allah bai sanin da cikin sai cikin ya girma ko bai san wacce ce za ta yi wacce ce bari za ta yi ba sai wancan ta yi bari sai ce laka ga wannan ta yi bari wai bai da ilimi na tintina kan wannan abin sai abin ya faru sannan yake sani wannan da kyau in aka ce to a ah, to ya kamata a ce yana da ilimin abin tuntuni sai a ce kai baka sani bane Allah ya shiru bai da irin wannan ilimin da kai kake tunanin shi haka wannan ba shine aqidan shi a gaba daya a haka suke gudanar da addini Allah shi kiyaye wa qala aidan fi qudratillah a wajen ikon Allah kuma Hisham ya ce wa sam'uhu da jin Allah wa basaruhu da ganin Allah wa hayatuhu da rayuwar Allah wa iradatihi da nufin Allah ya ce inna hala qadimatun wala muhdatha wai ba tintin Allah yake da wannan ba kuma kakkace yanzu ya same shi ma'ana a tini Allah bai da wannan kun gano wannan da kyau kuma ba yanzu ya same shi ba ma'ana abin da ya dade kun gano wannan da kyau ko amma ba tintini bane li'anna sifa li'anna sifa la tusafu saboda duk abin da aka ce sifa ne na Allah kaka siffanta shi da shi kaka ce Allah mai ji ne karka ce Allah mai gani ne in ya ce Allah yana ji kun gano wannan da kyau ko sai da kawai kai shiru kawai yaushe yake ji oho kawai kai da ka ce kawai yana ji kai shiru ina fatan mun gano wannan da kyau ba irin aqidan mu ba ka san ji e to Allah yana ji amma ba ta salon yanda kai kake ji ba shi ya bar ma kanshi sanin yanda yake ji kuma dindini Allah mai ji ne ba a taba samun lokacin da baya ji ba dan da sufofin shi yake tinkatu zo suka ce karkace haka wa qala fiha innaha la hiya huwa wa ghayruhu suka ce abin da ya shafi ikon Allah da jin Allah da ganin Allah da rayuwan Allah da nufin Allah to ba shi ne Allah ba ba kuma wani Allah ba ne mana wannan bai daga cikin abin da yake siffan Allah ne da ya ɗamfari ga Allah sannan kuma ba wani na'ura ne ko wani sinadari a gefe kusa da Allah wanda sai in wannan abin ya motsa ne sai Allah ya bi ta jikin shi ya ji ba ba haka ba ne shi ne yake ji amma kowa ba siffan shi ba ne jama wannan ya yi kama da addini haka suke gina addininsu Wakala ƙala aidan har ila ya ce laukana lamye zan aliman bil ma'alumat in kuka cije cewa Allah tintini yana sane da ilmomin abubuwa lakanatul ma'alumat a azaliya to abubuwa ya kamata a ce tintini suna nan yanzu ka ce Allah ya san wannan ko to ya kamata a ce tun da aka yi duniya tun kafin wannan yana nan kun fahimci wannan da kyau ku yanzu ni a bisa fassararsu tintin shekara hamsin baya Allah bai san na ba mun gano wannan da kyau ku to sai da aka yi ni ne sai ya san ni ina zuwa za ka yi magana da yana son kowa ya faɗin me yake tunani game da maganansu in ko za a ce Allah ya san ni tinkati sama da shekara dubu hamsin kafin halittar duniya to ya kamata nima ya zama ina nan a lokacin ne ya san a haka kenan suna kwatanta Allah da me da ɗan adam domin dama ya ce Allah shi ga yanda yake ga yanda yake a karatun bayan kun fahimci wannan suna siffanta Allah da mutum ne to irin wannan siffanta Allah da mutum da suke ko Shi ne wancan ɓataccen Sama'ila ka hutu. ya ga to ai shi ya ce shi Allah ne to shehin shi da ya fi shi kawai bare ce shi ne Allah irin wannan ne jama'a kun fahimci abin da suke zan su faɗi ko yanzu kafin buga wannan littafin wai Allah bai san da shi ba bai san ma za a buga ba in ko za ku ce Allah ya san da shi kuma ya san za a buga to ya kamata tun kafin halittar duniya da kowa da komi a ce Allah wannan din yana nan kun gano wannan da kyau ko irin wannan ne fa irin wannan aqidan exactly ta ce aqidan sufayin da ke cewa wai annabi shine farkon halitta domin ya kamata in dai Allah ya san annabi to ya kamata ya kasance tintini ne annabi kenan ba daga baya ne aka halice shi ba sai suke danganta jahilcinsu suke kwatanta kansu da Allah madaukakin sarki kun gane wannan da ke ko kun fahimci magana da suke kawo ku? yanzu waɗannan musulmi ne to sai ce li annahu la yasihu alimun illa bi ma'alumin mawjud wai Allah ba zai taɓa yi wa ya zama masani ba sai ga abin da ake san a sanin yana nan a wajen da yake kun gano wannan da ku? ko yanzu misali duk abin da ke nan wajen ai mun san ko menene ko muna ganin shi to haka ma ya kamata Allah ya zama in ko ba abin a wajen to bai kamata a siffanta Allah da ilimin ya san shi ba kun fahimci wannan da kyau ko yanzu da yawan ku anan ai ba sabin da ke cikin nan ba haka ne ba san me yake ciki ba to haka Allah ma suke ɗauka. har sai in an bude ya gani sai ce okay to akwai ma kaza ko to akwai ma kaza shi za ke gani suke yin abin da suka ga dama saboda suna da yake ne Allah bai da sabiqul ilmi akan waɗannan abubuwan saboda sun ce ilimin shi ba na azal ne. ka annahu a halata allukal ilmi bil ma'adu sai suka danganta cewa ba zai yi wa Allah maɗaukin sarki ya zama yana da ilimin abin da babu shi ba. Kun gano wannan da kyau ku? Allah bai da ilimin abin da yanzu misali, in ka tashi neman aure ai kafin ka tashi baka da budurwa ko to Allah madaukin sarki bai san budurwan da zaka nema ba bai san ta ba sai san da kaje kai sallama kobar gidan su yarinya sai Allah ce la ashe neman aure ya zo a nan gidan jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan danganta ne ga Allah jahilci yanzu wannan ba ita ce aqidan bada'u ba kun tuna aqidan bada'u ko ita ce wa aidan wa qala aidan har ila yace law kana aliman bima yaf'aluhu ibadahu da ce Allah ya san abin da bayi suke aikatawa qabla wuqu'il af'al kafin su yi aikin minhum ikhtiyar al-ibad wa taklifuhu to kenan ba zai yiwu kenan a ce bawa na da zaɓi akan yin abu ballanta na farlanta mashi yanzu misali Allah ya san wanda zai sallan asuba tun kafin a yi duniya da shekara dubu hamsin wannan sallah asuban da muka yi yanzu kuma Allah ya santa kadarin da ba zai yi ba to sai suka ce a'a ya Allah ya sani Allah bai san haka ba sai in an zo masallacin ya ga wanda suka zo da waɗanda ba su zo ba kun gano wannan da kyau ko sai ya ga wanda suka zo da wanda ba su zo ba sannan ya san haka in ko yana da wancan ilimin na tintini cewa ya san wane zai ya san kuma wane ba zai yi ba to me amfanin ɗora masa aiki su yi kenan da sai ya ware waɗanda zai ce su yi ya ware waɗanda zai ce kar su yi kaga yanzu kenan waɗannan suke tsara ma Allah abin da zai yi kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku wa kana hisham ya ƙulu fil ƙur'an. jama'a kun gano wannan bayanin da yake ku? wannan fa haka aka gina ƙidin shi a gaba ɗaya duk ɓangarorinsu. karka ce hishamiya kaɗai duka har waɗannan imamiya alisna a shari'a al wannan da aka ɗauko daga iran aka zo ana tallanta a ƙasan nan duka wannan shi ne aƙidinsu kuma mun karanta da kuwa cikin alintisa da kawo daga tijjani a samawi ya ce in ka karanta littattafan shi'a za ka same su suna murɗe hadisai da ayoyin sifa ko bai faɗo haka ba to wannan shi ne abin da ake son a kai ka duk abin da aka ɗauko sai a nuna maka mutane su ne Allah don daga ƙarshe su ake a nuna maka sai da na alfa Allah ne Hussein Allah ne Fatima Allah ce kaza Allah ne kawai abin da ake sa a nuna maka kenan wannan shi ne gayar abin da ake sa a kai ka zuwa gare shi amma yanzu da yake kana bin abin ba za ka fahimta ba don dama farkon da awon ai ba ci za a zage sa ba cewa kai za a yi maya? za a kafa gwamnatin musulunci ko ba ka aka ce ba imamu zai hau kan tanka za a gama da azzalamai su ne kahon tsumma ne suwa ne yanzu an bar waɗannan cin da yanzu an karɓi zagin sabai to ana tafe za a ta takadisi na mutane ƙaddasa mutane da faɗin cewa su tsarkakakku ne har a ƙetare muƙamun nubuwa har a ƙetare muƙamun risala da su har a ƙetare duk wani matsayi sai an kai su matsayi na uluhiyya shikenan wannan shine asalin makasudin ka ga ana ta cire ma Allah mukamai ana ta cire ma Allah matsayi ana ta zazzabtare Allah sai an gama kwashe ma Allah kafa kaf to da ƙarshe sai a ce maka wane shi shi din ne wannan shine kawai fa ainuhu ainul ain fa isharati duk abin iri ɗaya ne kuna gane wannan wa aidan har ila yace law kana aliman bima yaf'aluhu al ibad wa kana hisham ya ƙulu fil qur'an hisham ya kasance na magana dangane da alqur'ani innahu la khaliqun wala makhluqun cewa qur'ani ba mai halitta bane ko ba wanda aka halitta bane tambaya me shi alqur'ani siffan Allah ne in ya zama siffa ne na Allah kenan ba halitta bane kuma gano wannan da kyau ko kuma dama alkur'ani alkhaliku ne ya faɗe shi ne wa Allah wala yuqalu innahu ghayru makhalo. kuma kakkace alkur'ani ba halitta ba ne. mun gano wannan da ke ku kakkace kuma kaga yanzu ana kowa zuwa ga ƙidan khalqul ƙur'ani kenan li'annahu sifa so da shi Alƙur'ani sifa ne wa sifa la yusafu indahu shi kuma sifa ba a siffanta ta a wajen Allah baka cewa Allah ya siffanta da wannan siffa tintini shi kanshi Allah to tintini bai san Kur'ani ba wannan shine aqidar har sai san da yake faɗin alkur'anin ne sai san shi kaga shi siffa ne ga Allah tsari'a haka ne kaman gemun da ke haɓanka ai lokacin kana jariri akwai shi wasan za ka yi gemu yanzu wala hasan wa san zai wannan gemun san da yake jariri san da ya girma yake dan shekara goma a wanda ya san zai yi haka daga baya fa sai aka ce la ashe na da gargasa irin haka <laughs> kun fahimci wannan da kyau ko waya ka Allah yake to Qur'ani siffan shi ne dan shi ya faɗa to amma kakka siffan tashi da siffa na cewa yana da wannan siffan yana san da shi tintin kun gano wannan da kyau ko kuma ba mai halitta yi shi ba kuma karka ce halitta ne kuma karka hana ce halitta ne sai kasa gane wannan wata irin aƙida ce mana duk abin da ya shafi Allah da ilimin Allah da siffofin Allah kawai kai shuru sai inda aka kaɗa ka mala ya wa riwaya riwayat anhu sai ruwayoyi aka waye gari sun yi sabani daga Hisham fi af'alil ibad to me zai faɗi dangane da ayyukan da bayi suke yi ya anhu annaha makhluqatun lillahi azza wa jalla wasu suka ce ya ce ayyukan bayi Allah ne ya halice su warawa an anhu annaha ma'anin walaysat bi ashiya wala Ya ce ayyukan bayi kamar ka ce wani abu ne kaman gizo ba jiki ba ne wasu abubuwa ne waɗanda ba su da wata ma'ana kawai Allah ne ya nufa bawaye sai yayi yi. Li'an na da inda hula jisman domin komi a wajen Allah bai yiwuwa sai ya zama jiki sannan yake zama abin yanzu wata magana ne ba zai ka ɗauka kamar gaske ne aikin bawa a wajen Allah giza ne mana Allah shi ma bai tantance zai yi ko ba zai yi ba to in bawa ya abin sai abin ya zama jiki in kai azumi sai azumi ya zama jiki in kai sallah sai sallah ta zama jiki in kai gaskiya sai gaskiya ya zama jiki in kai ƙarya sai ƙarya ya zama jiki to shine sai Allah ya gani kun gane wannan da ke ku don Allah ya gani sai ce la ashe wani abin da zai yi kenan amma Allah ne ya halicci aikin amma shi ma bai san haka aikin zai kasance ba wa kana hisham yujizu alal anbiya al isyan shi hisham yana yana cewa annabawa suna laifi ma'a qawlihi bi ismatil a'imma min adh-dhunub amma a lokaci ɗaya kuma yana cewa imamansu ba sa zunubi amma annabawa na yi waza ama anna nabiyuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama asa rabbahu yarye cewa manzon Allah da kanshi yayi ma Allah laifi fi akhazal fidahu lokacin da ya ansa fansa min asara badarin ga bursunonin yakin badar ghaira anna Allah azza wa jalla afa anhu tare da cewa Allah sai ya yafe mashi wata awwala ala zalika qawluhu ta'ala sai ce gashi Allah ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara za zo mu bayanin wannan a can inda malam zai masa raddi wai inda be laifin Allah ya faɗa haka wa farraqa wa farraqa fi zalika bainan nabiyyi wal imam sai ya raba tsakanin liman imamansu da kuma annabi bi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza asa ya ce annabi duk san da ya laifi a tahul wahayu sai wahayi ya zo bitambihi ala yahu. Allah zai mai faɗakarwa game da laifin shi wal imam lam yanzil alaihi wahayu shi kuma liman ai wahayi bai sauka gare shi sai ya ji kwan adal ma'asiya to shi dole ya zama masumi ne baya laifi cin da wancan ana mai wahayi to in yayi za a saukar a ce kai kai laifi waje kaza duk sai kwakwaso irinsu a basa wata walla da sauransu da ya ce wannan ɓangaren laifin annabi ne amma shi imami to shi ba ya yi kun gano wannan da kyau ku eh ai dama ai kasantuwa wanda ba addini ba ke. shi za ka ta samun tufka da warwara shi sa wannan limamin na sun na je samu wannan limami na yan shi'a ce wa kowane irin addini ne wannan kun tuna babu wani magana da suka faɗi face akwai mai karo da shi duka kuma mun karanto kurakuran imamai ai da ko anan da yawa a cikin littafin as'ilatin qadar shabab shi'a ila da yawa amma kuma kaji abin da yake faɗi anan suna danganta kuskure su fa basu faida da annabi fa wallahi ba su yadda da shi ba in ga sun yadda da annabi kawai an zauna ne a gabanka kai ɗin da aka zauna a gabanka ana son a yaudare ka zuwa ga wannan addinin kuma sai aka lura kai din nan ka yarda da annabi to sai a fake da inuwan yarda da annabin da kai a ci an yarda da shi kafin manufa ta tabbata wa kana hisham ala mazhabil imamiyya fil imama shi hisham yana kan mazhabin imamiyya ne dangane da imamanci wa akfarahu sa'ir al imamiyya sauran bangarori da kungiyoyin imamiyya sai suka kafarta shi bi ijazati hila isyan al ma'asiya alal anbiya kawai laifin da ya masu kwaya ɗaya da suka kafarta shi da ya ce yana yiwuwa annabi ya laifi kadai inda suka kafarta shi kenan amma duk sauran aƙidin da ka ji a baya da wanda za ka ji a nan gaba duk sun yi taron dangi wajen yadda da wannan kun gano wannan da kyau wa kana hisham ya ƙolo bi nafi nihayata ajza'il jism shi isham ya kasance yana kore ƙarshen al'amarin jiki cewa jiki zai waye gari watan wata rana ba shi wa anhu a haɗar na zam al-jaza laye ta jaza, kun gano wannan da kyau kun san aka waye gari dan adam ya kwanta ya rasu ai wannan jikin nashi ba ɗaya yana rugurugu nabi ya ce ana barin Kwayan wani abu ne a bayan mutum can kamar kwayan zarra yake daga jikin shi ne kun gano wannan da ke ku ake rakkaba abubuwa sai jiki ya tashi sai a yi hisabi to shi cewa yake a'a ba haka ba ne kai yanzu ɗin nan da ke ganin kaɗin nan ko Eh. to in ka mutu ka tafi akwai irin wannan jikin naka a wajen Allah wancan jikin ne bai ci gaba ba wannan ba ne وهكا زرقان أنه في مقالتي أنه قال بمداخلة الأجسام to sai yake cewa a wata magana da aka samo cewa jiki na shiga cikin jiki ba'adu hafi ba'adin shine zaka ji kiristoci suna cewa ruhi mai tsarki ya me ya bishe ma'ana in ruhi ya ya shiga jikinka sai kai ta maganganu cewa ba kai ke ba wake maganan ruhin ne shi na ƙirin 'yan ɗarika fa ne ta fillahi kun kaifa mata sha yanzu Allah ya zo ya shiga cikin jikinka komi sai kai annabi ya shiga jikinka yana magana yanzu ne. kun gano wannan shehi ya shiga jikin jikinka ba kai ne kake magana ba shehi ne cewa me yi wannan zai magana akan shi duk za su kawo waɗannan abubuwan amma ba daidai ba ne. za ka ji fassarar da malamai na hakika suka shi sa aka ce da hadisi da wani zai kawo da kowace aya ce to a fassara ta da fassarar da annabi da sabai suka yi mata kun gano wannan nake ko hadisin kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa rajuluhu alladhi yamshi za mu ji za ku ji fassarar annabi bai fassara bane ya sabai suka fahimci fassarar daga annabi ko ko sai waɗannan batattun ne za su fassara ku za ku fahimci wannan tukuna kama a jazan nazam ta dakulul aljismaini allatifaini fi hayyizi fi hayyizin wahidin kama yadda yake ka guda biyu jikuna guda biyu ma za su iya taruwa su ga cikin jikin mutum ɗa shi sa idan mutum ya zo yana magana sai faɗin maganganu miyagu to kaka hukunta shi da wannan sai ka ce mai yiwuwa ruhi ne ko jiki ne na kafirci ya zo ya shiga jikin shi ba shi ya yi ba in ka je na maganar tauhidi to kila ba mamaki wani jikin ne ya zo shiga cikin jikin shi yanzu wancan sama'ila ka hutu lokacin da ya yi lamayil da wani miyulat da wanda yake cewa duk bauta da kai in ba yi kai ma ba to ba za ka haye ba da ake tambayin shi me yasa ya faɗi wannan magana cewa Allah shi bai ma san san da yake faɗi Kun gano wannan da kyau ko bai sani ba na eh ruhi ne ya shiga jikin shi fana'i yayi eh wani abu ne shiga jiki ka ce idza fanaita fillahi idan kai fana'i Allah ya riga ya shiga jikinka to kun kai fa ta sha ti yanda ke son ka zama ka zama sai suka ce fa ilmuka la jahalu duk abin da ka faɗi na ilimi ba jahilci bane wa fi'luka la wizru aikinka kuma babu laifi kaga yanzu sun halattar da banna kenan yanzu zaka yi ɗaukan takobi sai ka fille wuyan wani in ka fille wuyan shin aka ce ka kai kisan kai sai ka ce wallahi sanda abin ya faru kai wallahi baka sani ba mun gano wannan da kyau ko kai baka sani ba wani ruhi ne ya shiga jikinka to da ya shiga jikinka shi wancan aikin amma ba kai ne ka yi shi ba kun gano wannan da kyau ko to abin da suke kenan amma an kai haka gare su ko sai su ƙarya kake yi yanzu in ka je Kano da yake ana yin irin waɗannan abubuwan a can sai ga mutum ya zo yana zikiri yana zikiri sai ya faɗi kawai sai ce wa ya suma mata daga gidaje a ta kawo atamfofi a ta kawo kayayyaki da kuɗi ana zuba mashi in ya farfado duk sai ga an yi ladawa ana gano ana addu'a wai duk abin da ya roƙa wai Allah ya karɓa tana irin waɗannan abubuwan za ka zo ka je wasu bayanan Allah kai makaratu na gaba wanda yake da alaƙa da wannan shirman da kafircin fasbanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu